الرجيم تو أنجا أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأحدثتنا وفرشتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالآل والمال والمعافات كمت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأعطيت من كل ما سألناك ربنا وأعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو أمتي أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك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 اللهم اجعل كل حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا وأقوالنا ونياتنا ومقصوداتنا صالحة واجعلها خالصة مخلصة لوجهك الكريم آمين ولا تجعل فيها شيئا لأحد يا رب العالمين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم سور أبننا سورة المنافقون اتشي درسهم وآيوك an ce mata suratul munafiquna don fara wata da labarin munafukai, idza ja akal munafiquna don haka aka ce mata suran munafukai. to Allah da albarka sunayenka da darajar ka madaukaka ka kare mu daga minahici ka kare mu daga sharrin munafikai wa'anda mun ka sani da wa'anda ba mu sani ba duk ka san su Allah ka kare mu daga sharri to Allah rama da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 والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يبتهون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءت المنافقون إذا منافقين سنتم أواتوا وتمثلا كي تفعلوا a lokacin yakin bani mara siki a wata matsala ta faru sai aka yi fada da wani bawa na ansaru da wani bawa na muhajiru to shi ba muhajiru na umar na kun san mai ƙarfi na sai ya yi bugu sai ya jima shi wannan bawa na ansaru to sai aka yi ta magana sai dan ubai ya jiya da dan ubai ya jiya sai ya ce ko can na ce muku sannan karbaka ya akuluka ka ba ranka abinci ya ce ko shi ya fara cizonka wanga ya kamanta annabi da sahabbai ne da kare kuma musulmi na hawa mana hakiki kenan to yace wallahi in mun ka dawo madina duk wanda abba ba ta ya da karami cikin madina sai annabi akwai wani yaro abin na nan rafi'u bin khadiji khadija sai rafi'u na wurin ran rafi'u ya ɓaci yaro na ƙarami sai ne ya ɓaci saboda imani don me zai ɓaci annabi ya mai wannan ɓaci gaban jama'a yaron ya zo ya ce manza Allah ka ji abin da ɗan ubayi ya ce to kun san yaro in ya kawo maka labari ko gaskiya ta ya faɗa ba in kana da hankali ba ka cewa haka nan na in yana faɗa maka gaskiya gobe sai ya faɗa ma ƙarya saboda haka yaro shi tare shi aka yi sai annabi ce kai yaro a kila a kaɗa a sam'uka kunnuwanka sun yi kuskuren ji ya ce wallahi ban yi kuskure ba haka ne ya faɗi ya ce yaro baka ji a daidai ba ya ce wallahi na ji a daidai haka na ya faru duk da inda annabi ya taro to wannan sai ya ta da hankalin yaro sai rashin lahiya ya kama shi yanzu a dibe shi a ciyawa annabi karya bane ya cin mai to yaro yana ta fama da rashin lahiya kame a dawo daga wannan yaki to bayan alamari ya yi tsanani sai annabi yake da ɗan ubayi ya tambayi an ce min ka ce kaza ka ce kaza gaskiya na yace ya rance da Allah ƙarya na ci bai wannan magana da kowa ba sai yaro ya ƙara samun damuwa da bakin ciki domin kenan yanzu dan ubayi ya tabbatar da ƙarya shi kai kuma annabi ya ashe magana dan ubayi to ana nan bayan bakin cikin yaro ya yi tsanani yaron ga shi dai an ga uwa ce Khadija ita dai an gare shi dai an gare ta to ana cikin wannan damuwa sai qur'ani ya zo Idan idza ja'akal munafiquna idan munafikai sun ka zo qalu nashhadu innaka la rasulullah suna cewa mu mun shaida kai manzo Allah kake wallahu ya'lamu muna suna cewa mun sani Allah ya sani innaka la rasuluhu lalle kai manzo ne kake alhali Allah ya ce wallahu ya yashhadu Allah yana shaida innal munafiqina lalle munafiqai magana gare sun kawai cewa sun shaida manzo Allah manzo Allah na lakadibuna Allah ya ce shi ma wanda sun karance da Allah shi ma ya rance ya ce wallahi ƙarya suka yi ittakazu aymanahum jannata sun riƙi rantsuwar su ne su zama garkuwa gare su don su kare kansu da ita fasaddu an sabilillah sun kai saddu an sabilillah maimakon su tsaya cikin yan uwansu kahirai an kato jihadin kahirai a gama da su sai sun kai ce sun musulunta sun in an to yakin kahirai ba a yakin su kuma su kahirai na sun yi saddu an sabilillah sa a mata ne amalo lalle su abin nan da suke aikatawa yayi muni dalika abin da yasa haka nan da annawa aman domin su da sun yi imani su munafikai sun makafaru sannan da munafici sun ka kafirce kuma wadaga ala qulubiha an ka sa dabi an ka rufe zukatan su ko la yaqawuna su ba su fahimta ko an ga musu to lokacin da wannan sura ta sauka sai annabi ya aika an ka kira rafi ya tawo ya ce Allah ya gaskanta ka kwantar da hankalin ka da ka Allah ya tabbatar da ya yi hawan jini ya je asibiti sai ta ba ya shawara ka rage suna yi amma da ta wani خشب مسندا يحسبون كل سيحة عليهم هم العدو أكلهم الله وأنا يبقون wato karo suna da ladabi kwarai sai wanda bai sani ba sai ya ga in an kyamata ke mutane masu ladabi haka bai san shirin da a ciki ba Allah ya ce wa idza a yi in ka gane su to uje baka aljasamun zo ka san eh, yana baka sha'awa sun yi gyara sun tsaftace jiki da kyau kuma sun iya magana wa in ya kulu in sun kai magana ta su da kauli in ka saurari maganganun su saboda iya magana su amma jikin nan nasu mai kyau bai da umarni ka annahum khushubun kamar abin nan itace na musannada wa'anda an ta jingina kun ga da ba a jingine ba kun ba mai aiki na ba wanda an ka jingine ba mai aiki na ba wanda an ka sa an ka buga kwano da shi kun ga shi an mai aiki to su jikin nan nasu ya koma haka yake ka annahu khushubun ka ce abin nan shika-shikan itace na musannada waɗanda aka jingine kun an ka kamanta jikinsu da itacen da ba su da umarni ya hasabo na sai hatin alaihi suna zaton kowace tsawa sun kaji a alaihim a kansu take duk sun kaji an daga sauti aza suka yi suna aka waɗi don sun san gaba da baya shari gare su to duk inda bukai su haka nan su fa hadarhu humul adu su ne makiya fa hadarhu kaji tsoron su qatalahum Allah Allah ya la'ane su anna na kada ake karkatar da su to haka shi munafiki yake in kai wa'azi kace a bashan giya ce da shi kake don yana shanta in kai wa'azi kace a mazinaci da shi kake shi ka kalli mazinaci don ya san yana yi in kai wa'azi a kace a bakarya sai ce da shi kake shi wato in dai ya san ka san shi to duk wa'azin da kai cewa sai da shi kake in dai munafikin Allah in dai ya san ka san munafikina to duk wa'azin da kai cewa kai da shi kake saboda haka Allah ya ce qatalahumullahu Allah ya ɗebe masu albarka annahu anna yufakun da kaka ake karkatar da su kun ga tayi zayi Allah da kai ne yace Allah dai bai musu albarka qatalahumullah wa idza qila lahum وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا idan aka ce hukai ku taho ga lakum rasulullah ku taho wajen manzo Allah laihin da kun kai ku tuba manzo Allah ya muku istighfari ya roƙa muku gafara Allah lawwar usawa sai su karkatar da kawunan sai mun jiya don wani laifi muka yi balle ka ce mu shi mana istighfari kuma laihin suke tafi amma ba su yadda har manzo Allah ba ba su yadda ya yi istighfari ba balle kai wa ra'aitahum kana ganin su na suna da kai wa hum na suna girman kai to haka kai su shi ne na yaki bai ibada amma kullun ganin ya yayi kowa ibada shi bai bai babu yadda zaka gane duk inda ka gane na yaki son da ya birgi shi dai son ya birgi yayi abu dai ya ba da sha'awa shi dai an gaba gare shi tsakani ne da Allah babu komi na alheri sawa'un alaihi سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سواء عليهم duk ɗaya yake gare su astaghfarta lahum kai musu istighfari ka roki Allah ya gafarta musu am lam tastaghfir lahum ko baka roki Allah ya gafarta musu ba duk dai dan ya gafira Allah lahu abadan Allah bai gafarta musu kun ga Allah ya yanke hukunci ko annabi ya istighfari ko bai yi istighfari ba Allah bai gafarta musu suratul tauba yace in tasaka lahum sab'ina marratan ko kai musu istighfari har sau 70 kana wani Allah ka gafarta mu wani sau 70 Allah ba zai gafarta mai ba in dai da lahiki na kun san annabi ya ce inda na san in ni ƙara daga saba'in Allah yana gafarta musu da na yi to ya san ko nawa ya Allah bai gafarta mu na to shi muna haici mugun ciwo na wanda Allah bai yahi wa mai shi saboda mutum ya shige cikin ku kuma bai kamna ku yana yawo da shi shi ka ba da sirrin ku da za a cece ku to Allah bai yahi mai duk inda aka zagaya Allah bai yahi mai bai masa wani ya shige cikin mutane a wasu an a tare da su yake amma shi muguna ya shige cikin mutane amma shi muguna shi ka komawa gehe ya ɗora shiri da maƙiyansu yana turo musu sharri ana ta kulla musu shiri sai ku yi ta mamaki to wani na ya shigo cikin mu ya ga sirrin mu ashe hikin Allah na shina nan tare da ku shi ka zuwa yayi eh, mu? a wabba shi na ba ya faɗa ma maƙiyan ku sirrin sirrin ku don su tawo su cece ku ila don a yaba mai ko don a bashi wani abu Allah ya ce ba zai duk wanda a haka Allah bai gafarta mai abadan bai gafarta mai shi kuma alladhina yaqulun na'am هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يبقون يقولون لئن رجعنا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العبد منها النذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون هم منافقين هم الذين يقولون سونا وإن كتيما كتيما يوم أوانس متعن مدينة واتوا يوم أوانس غزما متعن مدينة سونا غير مسو la ko alama na inda rasulillah kada ku ciyar ga wa'anda ke wurin manzo Allah do wa'anda a wurin manzo Allah kakku ba su gudunmawa hatta yan fadu sai yan wata ishe su sun gaji su wace su bashi kakku taimaka musu har sai yan fadu sai sun wace da kansu sai yan wata ishe su sun gaji su wace da kansu walillahi khaza'inus samawati wal ardi taskokin sama da ƙasa dunna Allah ne walakin na almunafiqina la yafqahuna sai dai munafiqai ba su gane haka nan suka cewa ah, wai a hana masa ba annabi don suna baki ana taimaka musu wai a hana musu gudunmawa ba su sani ba dukiyar sama da ta ƙasa duk ta Allah ce waɗanda kuma baki ne na cewa ana يقولون منافقين سوى لئن رجعنا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأرض من على ذلك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون suna cewa la ana raja'ana ila madina wallahi in mun ka dawo madina in ji shi sarkin munafikai ɗan obayu. la yukhrijanna la'azzu min hal asal duk wanda ya zama babba sai ya kore wanda aka kaskanta cikin madina yana nihin shi babba ne don haka zai hidda wanda aka kaskantacce yana nihi annabi kaskantacce na don haka zai hidda annabi daga mai Allah ya ce manahiki bai sani ba wani al-izzatu wa lirasuli ai girma da buwaya Allah adda su da shi da manzo ne ne da kuma bayan Allah mu'mine su adda girma ai walakinnal munafiqina sai dai munafiqai la alamuna ba su sani ba to shi wanda ka wannan shi dan wabari sai ya shirya ya rigo annabi Madina don ya shirya mai yan daba kima annabi mutunci kami ya annabi ya so ya taho ya kawo bakin garin madina ashe babban da ne shi abdullahi dan ubayi to babban da ne suna ne abdullahi to ashe da ne ya jiya yana da wani takobi mai ni farai sai ya wuce ya ce kowa madina ya tsaya annabi na baya shi ko dan ubayi ya riga ya wuce gaba son ya kai rige annabi shiga madina yana isa bakin kofar ɗan ya yi sai ya ce wallahi in kashe shi ya in bari wani ya kasai sai daga takobi ya yi saiti da shi Allah bai bashi sa'a ba sai ya bi sai ya sheko da gudu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cike da tsoro sai manzo Allah ya ce me me faru me faru ga wannan me faru ta hoye ku ta yoko ta yace Abdullahi na yana can bakin shiga garin shiga Madina shi na so ya kashe shi Allah bai bashi sa'a ba sai annabi ya ce a sai a kira Abdullahi aka kiro shi ya dawo yace mista babanka ya kawo ka gaskiya na yace eh yace mista ka so ka kashe shi yace cewa yayi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z min hal-azal yace ni ko na rance da Allah bai shiga Madina sai ka bashi izini kai abu ba bashi yace ya rance da Allah kun bai kafara da manzo Allah na yaka magana ya rance da Allah in ba kai ka bashi izini ya shiga Madina bai shiga ta sai ka shiga manzo Allah ya dibi da abai ya dibi yaro yaro dane na babba na farko amma shi mumini na shi nan shi ko wanga uban kahiri na da annabi ya dibi sai ya ce to rabe da shi na ba shi izini ya shiga madina ya ce to ta yi azalil ya ce ta yi to kankantacce babba ya baka izini ka shiga ta yi mana mutanen sahabbai ba a cin musu ga imani ba a cin musu Allah ka ya mana mu ma dai ka dawo mana da imanin mana da kuma ka yi mana ƙari ya ayyuhal ladina amanu ya أيها الذين آمنوا لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ما يا أمام الأبار المنافقين. ana so a faɗa mana abin da ya sa mana hukai sun ka zama mai haka Allah zikirin Allah ba fi da yawa in kuna so ku zama mana haka Allah to ku yawaita zikira Allah Allah ya ce ya ayyu halladina amanu ya ku bayan Allah waɗanda sun kai imani la tulhikum amwalukum dukiyoyin ku kasta shagalta ku wala auladukum tiyan ku kasta shagalta ku an Allah daga zikira Allah kun gama na bakai rashin zikira Allah ya maishe su munafukai to ku kada ku bari dukiyarku da nema abincin ɗiyanku ya hana muku zikirin Allah da yawa wa man ya fa'ala zalika duk wanda bada abinci ne da bada abinci iyali ne da hukun dukiya ta ya hana mai zikirin Allah wa ulaika humul khasiruna wa inna sune bayi masu hasara saboda haka jama'a ku yawaita zikirin Allah ba sai ga Ramadana ba ku yawaita zikirin Allah ba sai ga Ramadana ba kowane lokaci ya rashin zikirin Allah munafiki mutum ka koma saboda haka da ya ambaci munafikai sai ya ce to ya ku masu imani kada wani abu ya shagaltar da ko an zikirin Allah duk ko wanda ya bari wani abu ya shagalta shi daga zikirin Allah wa ulaika humul khasiruna wa inna sunni masu hasara saboda rahmar ka Allah kakka samu cikin masu hasara sannan cikin abin da ka kare mutum daga munafici yawan zikirin Allah da yawan sadaka wa an fi ƙunin mara zana. ku. Wa an fi ƙunin mara razana kunnin ƙabli an da kuma mautu ba ya kula rabbi laula a khartani. ويقول رب a أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين wa an bayan kun yawaita bikiri kuma wa an min mara tsakana kun kuɗi ba cikin abin da muka azurta ku ku ce ko wata masa'i biyu ya ɗibi ta yi da ya yi da ya masu sadaka kun samu murtala in bai iya ba da ya hamsin ya sai wani abu ya ɗiba ciki ya ba su a sadaka don ya kauce ma minahici wa an fi ƙumin mara da ƙanakon ku yadda daga abin da muka azurta ku min kabla an yati a hada kumar mautu kanin mutuwa ta zo maɗayan fa ya kula rabbi ya ɗora ciyaya ubangiji na laula a tsartani ila ajalin ƙaribin nisa ba ka jinkirta zuwa ajali nan kusa fa as sadaka in ɗiba in yi sadaka wa akwai mana salihi ne idan cikin bayi salihai kakka bari sai mutuwa ta zo ka dora wadda ya majin kiri ka yi sadaka ibi ka ba su a sadaka tun yanzu ibi ciki ka ba su a sadaka tun yanzu dan in lokaci ya yi walan yi akhir Allahu walan yi akhir Allahu nafsan za ta ajalu'a والله خبير بما تعملون wato idan lokaci yayi ba a bari kai sadaka walan akhir Allah nafsan Allah bai jinkirta mu wata rai idan ja ajaluha ya ajalin ta yazo in lokacin mutuwa kai ba a jinkirta ma kai sadaka bibi tun yanzu wallahu khabirun bima ta'maluna Allah masani na da abin da kuke aikatawa saboda haka kowannen ku ya yawaita zikirin Allah ya yawaita sadaka cikin abin da Allah ya bashi karka ji ana cewa kai sadaka don kare Ka kace eh wallahi masu kuɗin nan ba su sadaka wadanne masu kuɗi in mai kuɗi yi sadaka wace fa'ida kaka samu cikin sadaka sai in ka samu in ya'yan ma kawai shi ne amma lada sai shi adda abi ce ba kai adda to dibi taka wanda attaka ya hamsin in ka same ta to dibi cikin ta ka ba su a sadaka ya hamsin in ka samu cikin cikinta ka ba su a sadaka iyaye ka ce kaka zan kasace yanzu babu yan gai. wani abu ka kafe na yan hamsin sai ka yan mawani shi kenan ka yi sadaka cikin abin da Allah ya baka kowa na son rahama ba wai masu kuɗi dai ka son rahama kowa na son rahama shi abin na mai kuɗi ya yi sadaka da kuɗi nai. talaka ya yi sadaka da abin da an ka bashi almajiri da malami ya yi sadaka da abin da Allah ya bashi saboda haka almajiri da malami Allah ya ce musu sadaka da za ku yi wa ƙulolin nasu hasuna ku gaya mutane magana mai kyau ku tsaya tsakaninku da Allah tsakaninku da Allah ku haɗa musu gaskiya wadda in sun ka bita Allah zai ba su rayuwa mai kyau nan duniya ya ba su rayuwa mai kyau lahira ku faɗa musu gaskiya wadda za ta sa duk hanyar da sun kabi Allah zai tsare su daga sharorin duniya kamin na lahira to wannan kun yi abin da ya kamata ku yi abin da wa abin da wa kalmatin ɗayyiba sadaqatu wa kullu kalmatin sadaka sadaqatu duk wata kalma mai kyau sadaka sadaqatu amma ha don kai sadaka da da da kalma mai kyau kai sadaka da abu mai kyau in akwai shi in ka yi sadaka da kalma mai kyau ka yi sadaka da abu mai kyau in akwai shi kwa samu ya ɗiba ya ‘yan mawani daga ku almajirai zuwa ‘yan kasuwa zuwa ma'aikata kwa samu ya ɗiba ya ‘yan mawani wannan shi zai taimaka a samu cigaba a samu abin da aka son a samu suratul munafiquna ta kare da kiran mu'minai da ba su shawara ga abubuwan da in sun kai su to ba za su zama munafukai ba kai ba. ku yawaita da Allah ku yawaita da Allah muna da koyo da Allah wai ko kuna yi kai jama'a kowa ya ce subhanallahi so da yi sannan mu ci gaba da karatun da Yeah. to yanzu kun yi istighfari sau ɗaya kun yi salati sau ɗari kuma annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi sahihi wa kullu tasbihatin sadaka dukkan tasbihi sadaka na yanzu kun yi sadaka guda ɗari to sadaka ta tasbihi kun kai to saura sadaka ta biyu in kun ka ta gida ku yi saura sadaka ta biyu in kun ka ta gida ku yi ko ta gida ya samu abin da ya yi ma wani kakka ce ka ma matarka wannan ba sadaka ta ta musahabi ba wajibi na wa kakka ce ka ba ɗiyanka ba sadaka musahabi da wannan wajibi na wannan farilla na kamar sallah azhur yake ba matarka abinci da ɗiyanka kanana kamar sallah azhur yake to wannan sadaka ta nafila a kanu in ka ba iyalinka abinci kaɗai in ma wani ko kakana in Allah ya da duk wanda ya shi waɗanga zai ga abin da Allah ya ce zai same shi to ta yi abin da suratu tagabun yusuf